This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban mexico enrique neto ya ce hukumomin kasar sun damƙe tsirarren jagoran dalalan mugan kwayoyin nan mai suna jakon el chapo guzuman wanda ya yi kubucewar al'ajibi daga gidan yari ta wata hanyar karkashin kasa watanni bakwai da suka gabata shugaban kasar ya bayyana kamun guzuman ne a wata takaitacciyar sanarwa da harshen spaniyanci ta kafar twitter jiya juma'a inda ya ce an gama mun kama shi sojojin ruwan mexico waɗanda suka yi aiki da bayanan da aka raɗa musu sun kai samame gidan da asuba a birnin los machis da ke jihar guzuman ya fito wato sinaloa an buɗe ma sojojin wuta daga cikin gidan jami'ai a mexico sun ce an kashe biyar daga cikin waɗanda ake zargi sannan an damƙe shida an ɗan raunata ɗaya daga cikin sojojin attorney janar ɗin shari'ar amurka loretta lynch ta bayyana kamun da abin da ta kira babbar nasara ga mutanen mexico da amurka da kuma tabbacin aiki da doka a kasashenmu hukumar yaƙi da muggan ƙwayoyi ta amurka ta ce ita ma ta yi matuƙar farin ciki da wannan labarin a shekara ta 1993 aka fara damƙe guzuman to amma sai ya sulale a shekara ta 2001 tare da taimakon wasu dogarawan tsaron gidan yari bayan ya shafe sama da shekaru goma a ɓoye sai aka sake kama shi a shekara ta dubu da goma sha hudu da taimakon wasu bayanan sirri da amurka ta baiwa hukumomin ƙasar mexico ƙungiyar isis ta samu wani sabon fagen daga wato wani sabon reshi a ƙasar libya kamar wato kuma ƙasar ta libya za ta baiwa isis wani sabon sukuni wato wurin da za ta samu saukin yaduwa zuwa afirka da turai ƙasar ta libya na ɗaya daga cikin abin da isis ke kira lardunan ta biyu zuwa uku mafiya haɗari a cewar tom jocelyn wani babban jami'i a gidauniyar kare demokradiyya yayin da isis ta kasance a rikitacciyar libya ta bayan gaddafi tun a shekara ta dubi da goma sha 2014 kwanan nan ta jaddada tasirinta a birnin sirta mai tashar jirgin ruwa masu lura da al'amura na hasashen tsatsauran kungiyar na da dubban mayaka a libya waɗanda da yawansu an yi ta yaƙe yaƙin siriya da iraki da su to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc a ci gaba da yaƙi da ta'addanci ta kafar yanar intanet fadar shugaban amurka ta white house da wasu manyan jami'an tsaro sun gana da wasu manyan kamfanonin fasahar kasar a san jose jihar california a jiya juma'a sunayen waɗanda suka halarci wannan ganawar daga ɓangaren gwamnati na nuni da yadda gwamnatin obama ke ɗaukar barazanar da isis da sauran ire-irenta ke yi ta kafar yanar intanet da gaske attorney janar ɗin shari'ar amurka loretta lynch da daraktan hukumar bincike ta fbi james comey da daraktan leƙen asarin tsaron amurka james clapper duk sun hallara tare da shugaban ma'aikatan gwamnatin amurka wato obama da babban mai ba da shawara wa shugaban ƙasar ta fannin yaƙi da ta'addanci an shirya cewa za a yi jawabi ga jagororin waɗannan kamfanonin fasahar kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da fasaha ciki har da sakaye saƙo da kuma tattaunawa kan yadda za a yi amfani da fasahar don hana 'yan ta'adda amfani da kafar intanet wajen samo sabbin mabiya tattalin arzikin amurka ya karu da ranar sabbin ayyukan yi wajen 280 a watan disamba a alamar da ke cewa amurka mai tattalin arziki mafi girma a duniya tana girma cikin kuzari duk wada durkushewar kasuwannin hannayen jari ta baya-bayan nan da sauran kalubaloli rahotanni na jiya jim asabar daga ma'aikatar kwadago koko a juma'a na cewa rashin ayyukan yi ya ci gaba da kasancewa kashi biyar cikin ɗari cikin tsawon watanni uku wanda shine mafi kankanta cikin shekaru sama da bakwai yawan ayyukan da aka samu ya zarce yadda yawancin masana tattalin arziki suka zata ta yadda masu hidimomi na biya da masu kamfanonin gine-gine da ɓangaren lafiya da wuraren sayar da abinci suka ɗau sabbin ma'aikata dubbai to amma bangaren ma'adanai wanda ya haɗa da man fetur ya ci gaba da sallamar ma'aikata saboda faɗuwar farashin mai. duk da cewa rahoton ya yi kyau fiye da yadda akasarin masana tattalin arziki suka yi hasashe ya nuna mutane miliyan bakwai da fiye da rabi sun rasa ayyukansu kuma wasu mutane wajen miliyan shida ayyukan wucin gadi kawai suka samu matakin da amurka ke daukawa game da takaddamar saudiya da iran bai rasa nasaba da sha'awar amurka wajen ganin an aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da aka cima da iran a cewar ƙwararru da ke bin diddigin al'amarin abin da ke muhimmi ga shugaban amurka barack obama shine kare yarjejeniyar da aka cima da iran a cewar karim sarjapur wani ɗan iran mai lura da al'amura da ke cibiyar kanagi ta tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a wata ganawa ta jiya juma'a ya ce a yanzu babu wata alamar cewa amurka na goyon bayan saudiya alhalin kuwa a baya amurka ta sha goyon bayan masarautar ta saudiya a rikicinta da iran ya ce wannan sauyin ya kuhular da jami'an saudiyar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani. Jama'a salamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. da yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu malam ibrahim barka da hantsi yau a cikin shirin namu muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu rahotonmu na farko zai yi magana ne akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa rahoto na biyu zai yi magana ne akan tallafi da gwamnatin jihar kano take baiwa masu fama da cutar siga a jihar ta kano A rahotonmu na uku zai yi magana ne akan cututtukan da ke damun mata a mahaifa. Rahotonmu na hudu kuwa zai yi magana ne akan rigakafi. Baya ga waɗannan rahotannin, Muna nan ɗauke maku da ci gaba da tattaunawar da muke yi da Farfesa Muhammad Mamman, babban darakta a hukumar kula da yaduwar ƙudan tsando da ke Kaduna, dangane da illolin da ƙudan tsando wanda aka fi sani da baƙin ƙuda ke yadawa a cikin al'umma. A jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, likitoci sun dukufa domin wayarwa iyaye mata kai game da mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. in ji wakilinmu shu'aibu mani likitoci sun dukufa waye kan uwan ɗaya domin kare lafiyar 'ya'yansu wannan karo ya ta'allaka ga jan hankalin uwaye ɗaya mata shayar da ɗaya nonon gaba har tsawon watanni shida zalla ga hili ga mai doki madan hassan ta sashen kula da lafiyar kananan yara a hukumar kare lafiya ta jiha DRSP. Yaro daga ya faɗo daga bisan tabirin haihuwa ya kamata a fara sa yaro ga nonon mamashi. Na sa uwa ta fado da wuri. Kun tun daga nan ma mahimmanci ya fara kenan. Kuma wannan nonon da yaro za ya rika sha na harin nan tamka allura yake ga yaro. Kenan shi yake eh, kare shi ga duka wa'ansu kankanan cututtuka da kuka sani. tunda ai muna tuni ban nono shi yake kare yaro tun daga haihuwar shi zuwa wata shida domin yaro da bai kai wata shida ba bai da sojawa na cikin jiki wanda ake ce ma antikwar kenan nono o shi kadai ke kare shi da cututtukan da ake yi sannan da wannan rigakafin da ake yi can gidan likita kuma an san ban nono yana karfafa soyayya tsakanin da da mahaihin shi kuma hallau yana babban mahimmanci ga uwa ma tun da ban nonon nan tsantsa ana yin shi zuwa wata shida ta mukan mace ta ɗauki magani na hutu ne kenan yana hana ta ta samu wani sabon ciki da gaugawa in akwai wasu abubuwa dai da ake duba a gani in sun taru da ban nonon nan yana sa mace nan kenan ko bata sha komi ba ba ta sa gaugawan samun ciki wannan ban nono yana kare uwa da cutar kansar to kun gani kenan akwai dai abubuwa da yawa wanda yake ma mace da dan ma amfani ga walwala ga ta tashi yaro kai magana kan ce ba a gamuwa a bata ga hirda gama ni da wata uwa to uwar gida on ga jariri kimanin watan shi da aiwa watan shi hudu to idan kuka je likita me likitoci ke ce muku dangantar wajen ba su nonon gaba. Suna kwatanta mun cewa a rika ba yaro nonon gaba tsantsa saboda yana ƙara musu nagarta. kuma da kare cututtuka da yanzu kin dauki alwashin ba za ki bashi ruwa wannan gaba sai wata shida ba za na bashi ruwa ba sai wata shida saboda abin umarnin da suka ci ko bayan shakuwa tsakanin uwa da ɗanta ta hanyar ba da nono ga kariya madan hassan ta kutsa gargaɗi ga uwaye mata yanzu dai gargadin da za mu ma mutane kenan yanzu ana ta waye kai kenan yaro daga an haihe shi zuwa wata shida ka a bashi komi sai nonon gaba bakin wata shida kenan a ci gaba da ba yaro nono sai ya kai shekara biyu ko kuma fiye da nan kenan ka a yi gauga ya yi yaro a bar su sai sun sha nono har zuwa shekara kara mun dama kenan a sa tsarri tsakanin haihuwa da haihuwa kenan kowa sai ya wadata yaro ya wadata ita uwa ma ta wadata tun da yanzu kowai kowa ya waye kuma ana ta galgadi bisa wannan kwana dubu na farko da ake bai kamata ba yaro ya samu tamowa kenan an san yana fara tun daga lokacin da aka samu cikin yaro har an haihe shi har ya kai shekara biyu shine mahimmancin kenan yaro an haihe shi sai an kai shekara biyu ya sha ya koshi madan hassan kenan mai kula da kare lafiyar ƙananan yara a hukumar kare lafiya ta jiha da raspe sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Bani daga jamhuriyar Nijar. A jihar Kano kuwa gwamnati ne ta miƙe tsaye wajen tallafawa masu cutar siga. Wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da rahoto. Ganin yadda ake samun yawaitar masu fama da cutar suga ya sa gwamnatin jihar Kano ta bullo da shirin tallafawa masu fama da cutar. Daraktan kula da sashen lafiya na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Muhammad Sa'id ne ya bayyana haka. to kamar da aka sani wannan gwamnati ta dr abdullahi umar ganduje tana da shirye-shirye daban-daban wanda yake suke taimakawa wajen faɗakar da mutane misali akwai wannan tsari da ake fita na ah, motoci da suke fita suna fita ƙauyuka wanda ake cewa medical outreach program wanda kowa ya sani sukan tafi uh, kasuwanni garuruwa da lunguna sako da lungu na wannan jiha tamu suna zuwa suna yin gwaje-gwaje irin na hawan jini har da wannan irin uh, wannan cuta uh, ta ciwon sukari sukan auna jinin mutane wanda aka ga yana da irin wannan larurar sai a ba shawara a gaya masa inda ya kamata ije to kaga wannan ma shiri ne wanda yake taimakawa wajen faɗakar da mutane kuma a irin wannan tsari an mutane da yawa sun gano suna da wannan cuta kuma an ba su shawara suna ta zuwa asibiti a yanzu sannan bayan wannan shiri akwai shiri da wanda kwanan nan ma idan mutane ba su manta ba kwanan nan wannan gwamnati ta samar da kayayyakin gwaji da ake cewa glucometer da magunguna wanda ta baiwa yara da manya ma masu fama da wannan cuta ta ciwon sukari mutum 200 wannan shiri kuma gwamnati ta yi niyyar cewa za ta ci gaba da wannan irin shiri kyauta aka ba su kyauta aka ba da wannan kayayyaki ba tare da kuɗin ba sannan asibitocin mu akwai likitoci da suke duba masu irin wannan eh, larura na yau da kullun suna zuwa kullun kuma likitoci na duba su saboda haka zan amfani da wannan dama in yi kira ga mutane da cewa akwai bukatar su canza yanayin cimarsu wani irin jinsin mutane wannan cuta ta suga ta fi kamawa ita wannan cuta kamar da na yi bayani a baya kusan za a ce a yanzu kala biyu ce akwai wanda take da nasaba da gado cewa yanayin gado ne na mutum ya gada ne ta hanyar uwa ko uba yana da wannan yanayin a jikinsa ko a jikinta shi yasa zai iya kamuwa da wani kan haifi mutum ma da cutar to akwai kuma wanda yanayin rayuwa na wannan mutumin ne ya kawo masa shine muka yi magana akan kula da cima da kuma buƙatar a dinga motsa jiki don an fahimci irin wannan kala ta biyun wannan nau'i na biyu na wannan cutar shine wanda in aka kula da wannan irin cima da kuma motsa jiki an fahimci kashi saba'in na kamuwa da irin wannan cuta za a iya rage shi eh, da kashi saba'in cikin ɗari. Dr. Muhammad Sa'id ya ce gwamnati ta ɗau wannan mataki ne na ba da tallafi ga masu fama da cutar da rage musu wahalhalun da suke fuskanta la'akari da irin tsarabe tsarben da cutar ta ciwon suga ke da shi. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu. Masana a harkar kiwon lafiya sun gano cewa akwai cututtuka da dama da ke samun mahaifa waɗanda ke hana mata da dama samun haihuwa. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Matsalar cututtukan da ke damun mata a mahaifa matsala ce babba wadda a lokuta da dama takan zamo sanadiyar hana su haihuwa ko kuma lalata mahaifarsu baki ɗaya sai dai kuma abin takaicin ne. Waɗansu matan idan suka fara ganin canjin yanayi ya fara kama su ta hanyar fitar da ruwan da ba su saba gani ba ta al'aurarsu. sai su yi shakulatin ɓangaro da lamarin domin dai ba za su ziyarci masu lura da lafiya ba har sai abin ya zama matsalar da ba za a iya shawo kanta cikin sauƙi ba. To ko menene abin da ke haddasa wa matan saurin kamuwa da cututtuka a mahaifa? Na tuntuɓi Dr. Yamuna wadda ƙwararriya ce a fannin kula da lafiyar mata a asibitin Rashid ne a jihar Jigawa. Akwai eh, matsalolin da hakanan suke samun ba tare da wani takamaiman fitila ba. Kuma matsalolin da suke ake iya ɗauka. ko ta hanyar jima'i da sauransu. Da akwai kuma wasu matsalolin wanda yin wani abu ko amfani da wani abu ko magunguna haka ko na shafa ko na gargajiya ko ma na bature wani lokacin akan samu yakan kawo su irin matsalolin. Sannan kuma waɗansu matsalolin da suna da alaƙa da rashin haihuwa wasu kuma suna da alaƙa da yawan haihuwa. Ko waɗanne alamomi ne na wannan cuta? Wasu za su ga sun fara da kaman ƙaiƙayi. Ƙaiƙayin nan ko a fata ko kuma a'a suna zubar da wani ruwa to wayannan duk matsaloli ne wanda suke a farko farko tun daga lokacin idan an ɗau mataki a kan su za a iya magance su waɗansu sai a raina su nan kuma in aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala wasu kuma ba ma ƙaiƙayi ba ne ko eh, fitar ruwa wasu suna samun kaman raɗaɗi haka to shi ma matsala ne sannan kuma akwai jirkicewa al'ada. Na ƙara tambayar likitar da cewar ko me ke kawo cikas ga matan suke ƙin halartar asibiti game da wannan ciwo? To ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shine yanda al'umman mu take da yanayin kunya da sauransu da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ga cewa ba mata da yawa da suke ciki. Wane jan hankali likitan za ta yi ga mata domin kulawa da lafiyarsu. Harkar lafiya dole sai an yi ƙasa da kunya kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya an yi tambaya an yi bayani akan shi ba. Abu na biyu shine shi kan shi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya da akwai tanadi da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace ya kamata akwai wani ko wata ma mace wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya ko da kuwa ba wai nas ce ko likita likita bace ko da mai shara asibiti ce ya zama na dai mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan mata da za a duba ta a guraren da take jin kunya gaskiya mata a kula sosai matsala tun tana karamar ta ta fi saukin magani daga sarar sun ga abin da ba daidai ba kar su bari sai ta ta'azzara ta zama cewa ta fi karfin su halimata abdullahi muryar amurka daga jigawa a Najeriya. A jihar Bauchi an ci gaba da wayarwa sarakuna iyayen al'umma kai ne game da bayar da mahimmanci wajen aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara musamman na cutar shan inna. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman ya sake tara hakimai inda aka nuna musu illar cutar shan inna ta hanyar majigin bango don ganin bayan cutar shan inna a jihar Bauchi. E, e, da ya sa daga lokacin da aka fara sarakuna aka yi shawo ne za a kuka ce sun sarrafa da lokacin su da karshen su da rayuwa domin su tabbatar da cewa yaƙi da wannan kwayar cuta a garin a tashi a yi kira ga al'umma da su ba da haɗin kai domin a ga yadda za a kaura wannan cuta abin da muka gani dai wasu ɗaya da kuma wanda musamman aka baka karfi na shugabanci a yankin da kake ma ka dora ma wannan nauyi ta cewa ga wannan abin da muka amince za a taimaka al'umma domin a samu a kawo da wannan farashi yadda Allah ya baka wannan shugabanci ka karba da zo kuma wannan aiki a ga ubangiji ya sake ka most people ka yi ɗaya daga cikin mutanen ka ko mutanen da kake lura da su a cikin wannan hali wallahi Allah zai tambaye ka sa muka ga ya dace cewa ta ki kira ga hakimai duk da duni an kusan shekara biyar a aiki da sarakuna nan arewacin Najeriya da ƙasa da ke yafiya da za a kawo da wannan ta jihar Bauchi ga shi an sa da samun sabbin bankuna na hakimai da aka kirkiro to aka ga ya dace a aiki da domin kowane haki kowane shugaba da yake da sakakin da ke kansa ba abin da ya dace da ya yi domin a samu kawai da wannan cuta na polio ga shi dai daga dukkan abin da kuka gani wannan cuta ya tabbata ba ina rajani ko rajana inda ke ke janyo wannan cuta a nuna cewa kawai da ke ci da rashin tsaftace muhalli shi ke janyo wannan cuta. Da aka kuma dukkan mai da sarakuna kowa ya san Hakin da ke kan kawai da ko tsaftace muhalli nan yana daga ciki ayyuka da hakimi zai sa ido a kula da lafiyar mata da yara da kuma dukkan al'umma da ke ƙarƙashin mai martaba sarkin das kenan alhaji usman bilyamin usman amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo a shirinmu da ya gabata kun ji mu tare da farfesa muhammad mamman babban darakta na ma'aikatar kula da yaduwar kudin tsando da ke kaduna game da irin illar da bakin kuda ke yadawa idan har ya ciji bil'adama a yau farfesa muhammad mamman zai ci gaba ne da bayan bayani akan irin matakan da ma'aikatarsa take ɗauka domin kaucewa yaɗuwar baƙin ƙuda musamman a yankunan karkara. To, gaskiya daga shekaran 1975 lokacin da aka ba wannan ma'aikata ƙarin aikin cewar mu yi bincike, mu babban aikin ma'anan shine bincike, wani hanya ne za mu samu, mu samu maganin wannan nau'i na wannan tsutsa, da ke take kuraje don take kawo makanta ido wannan abin rashin daɗi muna da magunguna da suke kashe su amma magani ɗaya baya kashe dukansu guda biyu so da haka mai kashe mai kawo a ah, ƙurajen nan da ƙaiƙayi daban yake masu kuma wanda suke kashe wanda za su kashe na wacce kawo makanta shi kuma da banki so aikin mu shine mu nemo na irin magunguna za amfani da shi ne mu bincike ban aikin mu ko muna bincike akan mu ga kudajen da suke kawo wannan cizo wani hanya za mu rage yawan su kuma mu kashe su gaba ɗaya mu raba su daga nan ƙasan sannan muna kuma kokari mu gani shin za mu iya samu wata allura ta rigakafi wanda yake mutane a ko ina suke wanda yake kudan nan zai iya cizon su idan an musu allura din nan ana fatan cewar ciwon ba zai ah, bayyana a jikin su ba to ban aikin mu shine mu mu yi bincike amma gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da yawa a nan najeriya suna nan suna taimakawa suna faɗakar da mutane musamman babban illa shine mai zuwa ya kawo makanta din nan to akwai magani da ake shi ivermectin wanda ke ah, ma'aikatar ta yi tana kira shi wannan wani kamfanin Amerika wanda ta yi kyauta tana ba da shekara goma tana ba da kasashen afirka gaba daya kyauta take ba da shi abin da kawai ake nawa shine a shekara duk inda mutum yake inda yake na cikin hatsarin ya samu wannan ciwo shine ya haɗi wannan magani sau ɗaya ko sau biyu a shekara amma abin mamaki wannan shi babban abin wahala a samu mutane suke ta sha wannan to abin da gwamnati take da kungiyoyi masu taimakawa wanda ke waɗansu anan kasashen suke waɗansu kuma a kasashen duniya kamar carter foundation da kuma sati sai da muke su su ma a najeriya amma suna suna nan suna aiki a kasashe da na duniya shi ne a haɗa kai da dagatai da sarakuna da masu anguwanni a ƙauyuka da yawa na najeriya duk an yaka a najeriya za ana ba da wannan magani suke taimakawa su ba mutane a su sha a gaban mutane sannan wannan abu ya taimaka kwarai da gaske yanzu an rage abin ya yi ƙasa amma gaskiya zan gaya maka yanzu shi wannan yana nan so ban aikin mu mu bincike ne amma kuma duk a wannan aiki da ake muna da haɗin kai da masu yin tafiyar da shi a ya zamana wannan magani an ba da shi bayan kuma muna mu muna bincike. To farfesa kayan magana cewa wannan cututtuka da baƙin ƙuda ke yaɗawa ciwo ne da aka fi samu a nahiyar mu ta Afirka. Shin shin ko ana samun nasara wajen ƙoƙarin kawar da wannan cuta da shi wannan bakin kuda ke yaɗawa a cikin al'umma? eh kwarai da gaske kamar najeriya ma zan ce mun samu nasara don yanzu muna a cikin binciken mu da muke yi da kuma wadansu ƙungiyoyi a nan najeriya mun zagaya duk inda aka ba da maganin muna ganin abubuwa na raguwa amma har yanzu yana nan babban matsalar shine idan aka sa abin nan ya ragu amma ba a dage an kai shi yadda yake an gama da shi gaba ɗaya ba lokaci na zuwa dan wani abu ya faru aka kau da kai aikin da ake sai kuma ya dawo kuma na ji da kai magana afirka wato wannan ciwon kabeji da faɗa afirka ne gaba ɗaya da waɗansu kasashen latin america da kuma waɗansu kasashen larabawa farfesa muhammad mamman kenan babban darakta a ma'aikatar kula da yaɗura na ƙudan tsando da ke kaduna inda ya yi mana bayani akan baƙin ƙuda da kuma irin cutar da yake yaɗawa a cikin al'umma. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To shugaban Mexico Enrique Pena Neto ya ce hukumomin kasar sun damƙe tseraren jagoran dillalan mugan kwayoyin na mai suna Joaquin El Chapo Guzman wanda ya yi kubucewar al'ajibi daga gidan yari ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa watanni bakwai da suka gabata. Kamfanin man ƙasar Saudiya na duba yiwuwar sai da hannun jarinsa ga jama'a a kasuwar hannayen jari. wanda hakan zai daga darajar kamfanin zuwa dala tiriliyan ɗaya kuma fiye da haka saudi aramco kamar yadda aka fi kiran kamfanin ya mallaki man fetur mafi yawa a duniya kuma yanzu shi ne ke samar da kashi goma cikin ɗari na man fetur a duniya wanda ya ninka exxon mobil da ke biye da shi har sau uku bayan ta yi shekara da shekaru tana fama da tashe-tashen hankula jamhuriyar afirka ta tsakiya ta gudanar da zaɓuka cikin kwanciyar hankali a yanzu 'yan takara biyu tsoffin ministoci wato firaministoci antony dologo da faustin terrera na dosar zagaye na biyu na ƙarshen zaɓe a wannan watan Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.